لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام ورحمنا بقدرتك ولا نهلك وأنت رجاءنا رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أئنا على دنيانا بديننا اللهم أئنا على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا وافذنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة حولنا ما لا يدرنا واغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بليتك ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد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 Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai arrahmani Allah mai rahama mai gamamman rahama wato rahama ta duniya ga dukkan masu imani da marasa imani arrahimi mai kuma rahama ke bantacciya a ranar lahira ga muminai kawai maliki yau Allah mai mulkin ranar sakamako wato ranar kiyama iyaka na abudu Allah kai kaɗai muka bautawa wa iyaka na Sayinu kuma Allah kai kaɗai muka neman taimakonka muna bauta ma Allah ko muna roƙonka taimako dukkan taimako na siratal mustaqim cikin taimakon da muka nema Allah ka shirya mu ga hanyar kama daidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar bayan Allah mu'minai wa'anda kai ni'ima gare su ghairil magdubi alaihim banda wa'anda kai hoshi da su wato miyagun malamai wa'anda ga karatu amma babu aiki waradallina banda fatattun mutane jahilai wa'anda ka ibada bisa ga jahilci to da wa'anda ba su aiki da karatunsu da wa'anda su ba su ma san karatu ba aiki dai su kai duka waɗanga miyagun mutane na kada ka shirya maga hanyar ko guda daga cikinsu Allah da albarka wannan sura suratul fatiha da darajarta da ɗaukaka ta a wurinka Allah ka ɗaukaka maka ɗaukaka al'amarinmu ka gafarta mana zunubanmu ƙanana da manya ka tausaya mana ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriyarmu ka wake mana su ka wake mana gidajenmu baki ɗaya ka ba mu ƙarshe mai kyawu ka sa aljanna makomanmu da albarka wannan sura ka yi mana maganin makiya da mahasada ka kare mu daga sharrorin kowa da kowa da albarka wannan sura ka taimake mu kan mu ƙulla ma kowa shiri kuma kada mu yi niyyar ƙullawa masu ƙulla mana da masu niyyar kullawa duka kasan su da albarka sura ga Allah kai mana maganin su duk shirin da suka kulluwa Allah ka mai ce gare su mu kuma ka ba mu kariya da tsaronka ya rahman ya rahim